Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da babaya kuma kere da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin yau Laraba 16 ga watan Disamba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanar labarai. To Sarfilo a jiya talata 'yan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun ɗauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya a makon da ya gabata. A jiya talata kuma zababben shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban 'yan Republican masu rinjayi a majalisar dattawa Mitch McConnell yayin wata hirar waya cewa koda suna da saɓani akan abubuwa da dama amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa a hali da ake ciki kuma shugabannin republican da na democrat sun ci gaba da tattaunawa a jiya talata a kokarin cimma yarjejeniya a kan sabon tallafin coronavirus batun da 'yan majalisar suka gaza cimma a cikin wata da watanni labaran kenan aka saurara. A cikin shirin zamu ji halin da ake ciki game da neman ɗaliban da aka sace a jihar Katsina. Ba abin da ke gaban mu tabbatar da cewa in ba inda ya zama dole ba ba a yi harbe-harbe wanda za a iya sa yaran cikin hadari ba a tabbatar da an an su cikin koshin lafiyarsu. Duk dai akan batun tsaron za mu ji matakin da Majalisar Dattijai ta Najeriya ke dauka don ganin an samar da tsaro a kasar. Wannan ta kara fitowa ta kara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa na gazawa da kasawa da rashin iyawa da kuma rashin kishi na shugabannin tsaro da kuma shi kanshi shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari. Haka kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin wainar da ake toya a fagen siyasar kasar kwanaki kaɗan kafin rana babban zaɓe. Muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A jiya talata 'yan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun ɗauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya a makon da ya gabata a wani gagarumin hari a wannan shekara, lamarin da ya haifar da fargaba da bazuwan tashin hankali a yankin. sama da ɗalibai ɗari uku ne ba a gano su ba daga makarantar sakandaren gwamnati ta koyar da kimiyya a garin kankara bayan da 'yan bindigan ɗauke da muggan makamai suka kai hari a makarantar a ranar juma'a ko da yake wasu ɗaliban sun samu sun arce gwamnati da maharan suna tattaunawa akan makomar yaran a cewar malam garba shehu mai magana da yawon shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce maharin sun yi tuntuɓa kana ana nan ana tattaunawa da su akan batun kare lafiyar yaran da kuma dawo da su gida in ji malam shehu a wani sakon twitter yayin da yake magana da gwamnan katsina aminu masali sai dai jami'in bai bayyana ko boko haram ake tattaunawa da ita ko kuma wata kungiya daban a wani sakon faifan sauti akan halin na ranar juma'a shekau ya ce kungiyarsa ce ta sace yaran makarantar saboda koyarwar kasashen yammacin duniya sun saba wa koyarwar musulunci a jiya talata zababben shugaban amurka joe biden ya ce ya faɗa wa shugaban 'yan republican masu rinjayi a majalisar dattawa mitch mcconnell yayin wata hirar waya cewa ko da sun saba akan abubuwa da dama amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa mcconnell da yake bayyana amincewarsa ga nasarar biden ya faɗa a jawabin majalisar dattawa a jiya talata cewa ƙuri'un wakilai 306 da Biden ya samu a kan ƙuri'u 232 da Trump ya samu ya tabbatar da ikirarinsa na samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House. ya zuwa wannan safiya mu ta samu zababben shugaban kasa da zababben mataimakin shugaban kasa a hukumance in ji mcconnell ya ce miliyoyi da dama a cikinmu na sa ran sakamakon zaɓen zai karkata a wani wuri amma tsarin gwamnatinmu ya tanadi hanyar da za a tabbatar da wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu ƙuri'un wakilai sun raba gaddama trump da yake ci gaba da korafe-korafe marasa tushe cewa an yi masa magudi na neman sake zabensa bai mai da martani nan take a kan amincewar da mcconnell ya yi cewa biden ne zai zama shugaban amurka na cikin 46 a maimakon haka ya kafe wani sakon twitter cewa an fitar da shaida masu tarin yawa da ke nuna an tafka magudi a zaben lamarin da ba a taba ganin irinsa ba a kasar mu a hali da ake ci kuma shugabannin republican da na democrat sun ci gaba da tattaunawa a kokarin cimma yarjejeniya akan sabon tallafin coronavirus batun da 'yan majalisar suka gaza cimma a cikin wata da watanni idan ba a cimma yarjejeniyar ba lokacin muhimman shirye-shirye zai kare a ƙarshen wata ciki har da batun tallafi ga amurkawa da suka rasa ayyukansu wanda yawansu ya kai miliyan goma sha biyu da kuma umarnin hana fitar da mutane a cikin gidaje shirin da ya taimaka wa amurkawa miliyan arba'in suka samu matsugunai a lokacin sanyi kudin tafiyar da ayyukan gwamnati kuma zai kare zuwa ranar juma'a yayin da ɗan lokacin da aka ƙara yake karewa zababben shugaba joe biden ya ce ko da 'yan majalisar sun cimma yarjejeniya a kan tallafin a wannan wata tallafin da za a bayar nan gaba zai bukaci tattaunawar sabuwar majalisa wanda za a rantsar da ita a farkon wata mai zuwa in an jima kaɗan baba zai sake dawowa da labarai kafin nan gwamnatin jihar katsina da ke arewacin najeriya wacce ke cikin jimami da alhini game da 'yan makarantar da 'yan bindiga suka sace a ranar juma'a da ta gabata ta fito ta bayyana cewa askarawan tsaro suna cikin dazukan da bayanan sirri suka nuna cewa maharan na can gwamnan jihar aminu bello masari ya bayyana haka a hirarsu da wakilin musani sha'ibu malumfashi game da lamarin to eh, na farko dai muna cikin halin juyayi da kuma damuwa kwarai da gaske to amma tun daga ran lahadi da jami'ai na gwamnatin tarayya da ministan tsaro da duka shugabannin aikin tsaro na kasan nan suka bayyana kuma suka turo mutane suna cikin daji babban abin da ke gabanmu tabbatar da cewa in ba inda ya zama dole ba ba a yi harbe-harbe wanda za a iya sa yaran cikin hadari ba so kokarin da ake ta yi kenan a tabbatar da an so su cikin ƙoshin lafiyarsu kuma jami'an tsaro sun gama tattara kusan bayanai da suke nema yanzu haka suna cikin daji sun fara shiga dajin da nan jihar katsina da inda ake zargin yaran suna cikin jihar samfara suna aiki to har yanzu dai muna jiran su ba su bamu wani a cikakken bayanin abin da suke ciki ba amma dai mu muna nan ko da yaushe a cikin saurare kuma mun bude inda za a samu labari da kuma jami'an da za a samu a kankara da kuma nan katsina wanda za su yi wa iyayen yara bayani da kuma irin kuma su neman labarai ban sani ba ko akwai wani sakon da kake da shi ga su iyaye da kuma dangunan waɗannan ɗalibai waɗanda iftila'in nan ya faɗa masu kuma wanda har yanzu ba su koma gida ba. To babban sako na gare su shine ƙara ba su hakuri da kuma ƙara yin hakuri da taimakawa da addu'a da kuma duk abin da ake jin za a iya abin yana da tashi hankali fiye da yadda za a iya bayyanawa to amma in al'amari ya zo mukaddari to sai a rungume shi wannan kuma ba wai ya ɗauki nauyin da ke wuyan mu a matsayin gwamnati jami'an gwamnati ba ne insha allahu za mu yi kokari duka abin da ya kamata an so yaran nan kuma mun fara ɗaukan matakan da in allah ya da abada irin haka ba za ta ƙara faruwa a wato makarantu ko an su wurare da al'umma musamman yara da mata ke taruwa ta baki mai girma gwamnan jihar katsina kenan right honorable aminu bello masari Sani Sha'ib Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Sha'ib Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba baya dawo da labarai. sama da ƙananan yara miliyan biyu a yankin tigiri na ƙasar habasha aka yanke su daga samun taimakon kayayyakin jin kai sama da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya a jiya talata muna matukar damuwa saboda idan aka ci gaba da jinkirin isa gare su za su kara shiga cikin mummunan hali na rashin samun abinci kamar irin abinci da ke taimakawa masu fama da tamowa da kuma rashin magunguna da rashin ruwa da rashin mai da rashin wasu muhimman abubuwan rayuwa da suka yi karanci a wurin in ji daraktan asusun kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya henrietta ford a wata sanarwa da ta rubuta a jiya talata Ford ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya tsabta kai kayayyaki da ayyukan da ake bukata na jinyar masu tamowa a yankin da ake gwabza yaƙi, amma tana buƙatar damar shiga yankin Tigray da yanzu Adisa babu ke hanawa. An yanke hanyoyin sadarwa kana an takaita shiga yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya barke a ranar hudu ga watan Nuwamba, lamarin da ya hana hukumomin jin kai kimanta bukatar da ake nema a gurin. a ƙarshe a jiya talata a tarzoman ukraine 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangan kin jinin saka dokar hana zirga-zirga a dandalin tsakiyar birnin kiev inda aka taɓa gagarumar tarzoman shekarar 2014 da ta yi sanadiyar hambarar da tsohon shugaban ƙasar victor yanukovych dubban masu zanga-zanga da suka hada da masu kananan kasuwanci sun kalubalanci shirin rufe kasar sakamakon coronavirus wanda za a yi a ranar 8 ga watan janairu wuni guda bayan bukin hutun kirismeti a duniya 'yan sandan sun afkawa masu zanga-zangar yayin da mutane suka fara kafa dakunan tanti a dandalin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madala Bayan zazzafin muhawara da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi a kan rashin tsaro a ƙasar, ta soke batun gayyata shugabannin hukumomin tsaro. A maimakon haka, ta baiwa gwamnati umarnin aiwatar da shawarwari da ke kunshe a wani rahoto da majalisar takaddamar a kan tsaron ƙasa. wakilin madina dauda na ɗauke da karin bayani a wannan rahoton A gudumawa daban-daban da sanatocin suka bayar sun nuna damuwa sosai da Allah wadai da kashe-kashe da rasa rayuka da kuma sace-sacen mutane da ke aukuwa a faɗin ƙasar da kuma abin da suke ganin gazawa ta hukumomin tsaro wajen magance matsalolin. Sanata Abubakar Kyari shine mai wakiltar Borno ta Arewa a majalisar dattawa wanda ya koka akan wani hari da 'yan Boko Haram suka kai sansanin 'yan gudun hijira a Tumur ta jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ranar Asabar goma sha biyu ga watan disamba a misalin kamar karfe takwas na dare to shine aka je aka kona garin aka kuma kashe mutane su ashirin da biyar kuma wuta ta kama har ta kona su har lahira su kuma kamar guda tara da kuma akwai wanda suke cikin guduwa suka je suka fada cikin kogi da yake gefen garin wasu har su uku kuma suka rasa rayukansu. A lokacin da ɗan majalisar dattawa daga jihar Katsina Bello Mandi yake bayaninsa ya jaddada muhimmancin nauyin da kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na goma sha hudu ya ɗora wa gwamnati wato ba da tsaro ga al'ummominta amma yana ganin sai mahukunta sun tashi tsaye sosai domin a kubutar da ɗalibai da aka sace a mazaɓarsa. Kudin da na kawo shine gwamnati ta shiga cikin maganan nan yaran nan a ga yadda za a mayar da su wajen iyayensu kuma su da karatunsu lafiya wannan kuma abu ne wanda ita majalisar mutanen ta taba zama da duk 'yan security ke kasar nan kuma ta hido da takarda wadda kuma an tura ma shugaban kasa kila hayan suna nazari akan ta ne amma ɗaya daga cikin abin da aka yi da shi kenan yau wannan abu da muka ce a yi su a ƙara duba wannan takarda kila ina ganin za a samu sauki idan aka yi abin da muka ba da shawara a yi. to sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum dr yahuza ahmed getso ya nazari cewa aukuwan wannan mummunan al'amari na sace ɗaliban makaranta a kankara ya ƙara ƙarfafa kiraye-kiraye da wasu 'yan Najeriya suke yi a kan shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar. Wannan ta ƙara fitowa ta kara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa na gazawa da kasawa da rashin iyawa da kuma rashin kishi na shugabannin tsaro da kuma shi kan shi shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari. Abin takaici da tsoro na anan shine rufe waɗannan makarantu da aka yi na jihar Katsina kuskure ne. Dalili shine na ɗaya ana karfafa waɗannan 'yan ta'adda masu aikata wannan laifi da cewar gwamnati sun fi ƙarfinta kuma gwamnati tana da tsoro a gare su. Majalisar ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba lamarin sannan ya gaggauta aiwatar da shawarwarin da kwamitin majalisar kan matsalolin tsaro suka bayar wanda ya kunshi hukunci da majalisar ta yanke a matsayin hanyoyin magance matsalolin tsaro a faɗin ƙasar. Batutuwan sha'anin tsaron nan dai shine a yanzu ya fi ɗaukan hankalin mafi yawan al'ummomi a cikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, to daga Najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda ya rage kwanaki goma a fafata a zaben shugaban ƙasa. Tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja, bugu da ƙari ɗan takarar zaben shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PGP, Dubra Janar Sule Jibo, ya bi sahun 'yan takarar da ke shakku akan halaccin takardun ɗan takara Bazum Muhammad. da ake zargi da jabin takardar shaida zama ɗan ƙasa. Saboda haka ya shigar da ƙara gaban kotun tsarin mulkin ƙasa ta dubu wannan batu da idan rahama. wakilin murya amurka a mai silin mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani a wani taron da ya kira taron yi wa 'yan ƙasa jawabi tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan ya bayyana damuwa a game da cece kucen da ake fuskanta a dangane da halaccin takardar bazu muhammad na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki que de 11 de nos compatriotes ont été rejetés ya ce idan kuna tune kotun tsarin mulkin kasa ta yi watsi da takardun wasu 'yan takarar zaben shugaban kasa kimanin sha ɗaya saboda rashin cika ka'ida waɗannan 'yan ƙasa sun cancanci yabo saboda yadda suka karɓi hukunci take yanke a dai ɓangare wasu daga cikin amintattun 'yan takara na korafi a game da takarar wani abokin karawarsu wato bazin muhammad su na da ƙarfi domin sun nuna shakku akan takardun da yake amfani da su a matsayin na shaidar zama ɗan ƙasa alhali kundin tsarin mulkin ƙasa a ayarsa ta arba'in da bakwai ya ce ba za ka nemi shugabancin ƙasa ba muddin kai ba ɗan nijar na asali ba ne la'akari da mahimmancin wannan batu ya sa ɗan takarar na jam'iyyar pgp dubara ya umarci lauyoyinsa su shigar da takarda a gaban kotun tsarin mulki domin tafassara wa 'yan ƙasa abin da ayar doka ta 47 ta kundin tsarin mulkin ƙasa ke nufi dan niger na asali a dokance. demande à mon conseil d'introduire une requête devant la Cour constitutionnelle pour que notre haute juridiction nous dise clairement sannan tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar ta nijar ya yi kira ga shugaba isu muhammadu ya kira taron majalisar shugabannin kolin kasa conseil de la republique domin tantaunawa akan wannan cece kuce le conseil de la république da yake mai da martani a makon jiya jim kaɗan bayan da kotun tsarin mulki ta yi watsi da karar da wani ɗan takara na ɓangaren adawa abdulkadiri umar alfa ya shigar yana korafi makamancin wannan ɗan takarar jam'iyyar pendes tare a muhammed muhammad ya ce wa masu hamayya da shi su yi hakuri har ranar 27 ga watan disamba inda akwatunan zaɓe za su raba gardama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da sule mummuni barma Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara talatin da arba'in da tara da kuma sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo hausa.com domin sauraron shirye shiryenmu Yanzu kuma gashirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. rashin amsa gayyatar majalisar wakilai da shugaba buhari ya yi dangane da taɓarɓarewar tsaro na haifar da cece kuce jama'a assalamu alaikum korafi na ƙara yawaita a kan tabarbarewar sha'anin tsaro a arewacin najeriya bayan da 'yan kwanan nan wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar sakandare ta maza da ke kankara ta jihar katsina su fiye da ɗari uku. wannan lamari dai yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da 'yan kungiyar boko haram suka yi wa wasu manoma fiye da arba'in yankan rago a garin zabarmare ta jihar borno aukuwar lamarin ya sa majalisar wakilai ta najeriya ta gayyaci shugaban kasa muhammadu buhari da ya bayyana a gabanta domin bayani akan yanayin da kasa take ciki na matsalar tsaro da ke neman shige makaɗi da rawa duk da yake shugaban ya amsa gayyatar da farko har ya yi alkawarin zuwa zauren majalisar a ranar alhamis da ta gabata baya ta haihu domin kuwa buhari bai tsayar da gemu akan maganar ba abubakar malami shine ministan shari'a na najeriya ya kuma bayyana dalilan da suka hana shugaba buhari bayyana a gaban majalisar kamar yadda aka tsara shugaban kasa shugaba ne mai cikakken iko kuma ba shi da wajabci a tsarin mulki na yin shela na yin kuwa da ainihin bayyanar da matakai waɗanda ya ɗauka domin kai Najeriya ga nasara ta fuskar sabon nasarorin tsaro. Ana ganin ku ne magoya bayansa kuka yi tukun hana shi zuwa domin ya amsa gayyatar da shugabannin majalisa suka same shi suka yi masa kuma har an sa rana har an ma shirya za a je ba ka ganin kamar girmamawa ne shi dan demokrasi demokradiyya ya nuna cewa shi yana karkashin tsarin mulki kuma a shirye yake ya gabata wurin majalisa ya amsa bayanai ko tambayoyi idan suna da akan shugabancin da yake wa kasa. Ake ne wanda ya danganci kwanciyar hankali zaman lafiyar libanin Najeriya. Saboda haka idan kana magana abin da ya danganci ci gaba da limana wadda ta danganci Najeriya da kuma tsari na doka tsarin mulki to magana da ta danganci kwaskwarima irin ta shawa da makamantansu ba ta tabbata taso ba. Saboda haka abin nan akwai cutarwa ga najeriya a matsayin kasa yan majalisar nan wani baka iya wa wani kaidi baka iya mai birki kan tambaya wadda ta danganci a hanyoyin da an ga an ga nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro saboda idan wannan tambayar ta taso kuma shugaban kasa bai ba da bayanin ta ba in ya ba da bayanin ta bane in bai ba da bayanin ta ba bane a cikin wannan yanayi to kamewa shi zama alheri har Allah ya nuna mana cewa matsalar nan da ke da nasaba da tsaro mun yi maganin ta kan Amma wasu na ganin yanka kusan mutane ɗari a cikin gonarsu da 'yan kungiyar boko haram suka yi ya kamata a ce hankalin kowa ya tashi kuma a kira shugaban kasa shi ba da bahasin me yasa irin haka ya faru aka kasa kare wannan mummunan barna da ba a yi ta ba kafin ya zo mulkin najeriya kokarin da shugaban kasa ya yi na rike sirrinsa kan matakai da ke da nasaba da wannan yaki su suka sa aka kai ga nasarar kwato kananan hukumomi goma sha hudu su suka sa aka kai ga nasarar a wayan gari a kwana a tashi wata shekara babu tashin bom yau an waye gari majalisa ta nemi cewa a fallasa waɗannan matakai ga 'yan ta'adda a waye gari su bai da martani ba wa shugaban ƙasa adalci ba kasancewar yaƙi kan zamba domin ainihin makamanka domin ainihin eh, matakanka sun fallasa ba ka da sauran sirri bare ka yi magana eh, nasarar tsari to sai dai da alama waɗannan dalilan ba su sami karɓuwa ga akasarin 'yan majalisar ba a ta bakin dr balarabe shehu kakale dan majalisar mai wakiltar bodin ga dangi shuni tureta daga jihar sokoto gayyata aka yi ma shugaban kasa mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ba san ma ce aka yi mashi ba don haka har yanzu mun ba mu ɗauki cewa ba zai zo ba saboda takarda aka tura a hukumance ko muna jiran bayani ko kuma ah, saƙo ne da zai mayar wanda shi ma a hukumance zai aiko kuma ya ce zai aiko daga farko kasan ya ce zai zo sai aka samu wacce haka musamman can bangaren su fatin apc suka shiga suka fita na cewa mai girman shugaban kasa kada ya zo ina cikin wanda sun sa hannu a wannan motion din da shi a honorable ahmed mai wannan bayani da aka yi abu aka yi kadamar da ake na cewa shugaban kasa ya kamata ya amsa kiran majalisar kwarai amsa kira a rubuce yake a kundin tsarin najeriya constitution 1999 akwai wurare fiye da takwas inda tabbas halak malak majalisa tana da karfin ikon gayyata shugaban kasa ba ma gayyata ba hamma sammaci amma wannan ba san maci ne don muna girmama shugaban kasa amma ministan shari'a ya bayyana wasu tanade-tanaden kundin tsarin mulki inda ya bayyana cewa wato watakila shugaba buhari yana da karfin ikon da watakila ba zai iya amsa wannan gayyata ba yadda mai girma ministan shari'a ya yi magana kai musamman sashi na 218 da karamin sashi na daya ai akwai sashe na hudu da kuma sashe 219 duk waɗannan sun nuna kaga constitution nan duk zai iya buɗe mahajin sun nuna majalisa tana da ƙarfin gayyatar duk wani ɗan ƙasa domin bayani na abubuwan tafiyar da gwamnati wanda musamman majalisa ta yi doka a kai ko kuma ta ba da kasafin kuɗi a kai majalisa na iya gayyata shugaban ƙasa domin tattaunawa na a inganta abubuwan tsaro da na hafsoshin tsaro da sauransu ba wai sai an zo a buɗe an faɗi da ake tafiyar da da dubarun yaƙi ko na ba shin wani irin ƙoƙari ne ake yi dama abin da minista ya faɗa kenan yana ganin cewa wannan abu ne wanda ya shafi sha'anin tsaro kuma a ra'ayin shi gani yake bai kamata a ce shugaba buhari ya zo ya fallasa irin dabarun da ake yi a gaban majalisa ba to ai ina ganin an ka samu gibi na fahimta ah, a ta fahimta ba kiran aka yi mai girma shugaban kasa na cewa ya zo majalisa don ya faɗi kwata hilla dubaru da salo na yakin ta'addanci da yake a amman shi ina aka kwana shekara shida suka fito ina muke yanzu nuna na aka yi don ina san kokarin da ake sannan ina ake gani ake da wasu shin matsalar kuɗi ta ko matsalar doka ko kuma zartar da dokokin da ake don akwai ma ana muna yin doka majalisa na yin doka ta kara mu shugaban kasa ƙarfi a cikin wannan kudu da aka gabatar an ce haddacewa. cewa a zartar da dokar taɓaci ga sashen tsaro ai majalisa take da ƙarfin ikon ba wa shugaban ƙasa dama ya zartar da dokar taɓaci idan aka zartar dokar taɓaci duk wani kayan aiki da ka sani ko wani ilimi shugaban ƙasa yana da ikon amfani da su ba da tambaya ba domin ceto rayuwar al'umma amma wasu na ganin cewa watakila ko yan majalisa kun fusata hasali ma akwai raɗe-raɗe ko kuma wasu rahoton da ke bayyana cewa kuna jiran shugaba muhammadu buhari ya zo ne watakila ko dan ku dan tozarta shi ko kuma a'a akwai ma kuduri na yunkurin tsige shi wannan matsala ba ta fati ba ce ba har ka apc ta fi ko pdp ba magana ba wani wanda ya kawo magana cigiya mafi yawanci yan majalisa bar faɗa masu na girmama shugaban ƙasa muhammadu buhari gwamnati guda ce da sashen zartarwa da sashen dokoki duka aiki ake domin a kawo al'umma sauki da ci gaba duk da yake dai akwai rahotannin da ke nuna cewar rashin bayyanar shugaba buhari a majalisar wakilan yana da nasaba da yin gaban kanta da majalisar wakilan ta yi wajen gayyatar shugaban kasar ba tare da haɗin gwiwar majalisar dattawa ba wasu 'yan majalisar dattawan irin shugaban masu rinjaye sanata yahaya abdullahi abubakar na ganin rashin dacewar gayyatar shugaban kasar. To abu ne ya zo ya hada da harkar tsaro. Ba wata gwamnati a duniya wata za ta zo ta bude wallanta a fili akan irin waɗannan tanaje-tanaje da ake na harkar tsaro don saboda gudun katsalanda da kuma gudun batanci wanda zai shigo a cikin ƙasa da kuma wajenta in shugaban ƙasa yana so mu shiga cikin wannan jawabin da zai bada to ya rubuto don in ya rubuto mu sai mun zo mun karanta ma namu a zauren majalisa da alama kuma tun da farko akwai rarrabuwar kawuna a tsakanin majalisar wakilan dangane da kiran da aka yi wa shugaban kasa domin kuwa wasu 'yan majalisar tuni suka bayyana rashin gamsuwa da kuma goyon bayansu a kan gayyatar shugaba buhari a zauren majalisar shugaban kwamitin hulɗa da harkokin sojin sama a majalisar ta wakilai shehu muhammad koko yana cikin masu irin wannan ra'ayin mu kamar yadda kika sani abin da aka zo da shi kamar na faɗa na kuduri da cewa ga matsaloli kaza kaza ala buƙatar shugaban ƙasar Muhammadu ni kowa ya san matsayi na a ƙasar nan na faɗa na ce ba wani dalilin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai zo ko kuma a kira shi ko a samanin somanin nashi a ce shi ya zo majalisar wakilai da cewa zai ba da bayani ni na ce bai da me hujjan da za a kira shi na faɗa ba shine soja ba shine cewa air staff ba ba shine cewa army staff ba ba shine navy ba shine IG ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri ciki har da shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Umar Faruk Musa da Halima Abdulra'uf. Cuba Hero done ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. a gai da murtala da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To Sarfila a takaice, a jiya talata 'yan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun ɗauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya a makon da ya gabata a wani gagarumin hari a wannan shekara, lamarin da ya haifar da fargaba da bazuwan tashin hankali a yankin. sama da ɗalibai ɗari uku ne ba a gano su ba daga makarantar sakandaren gwamnati ta koyar da kimiyya a garin kankara bayan da 'yan bindigan ɗauke da muggan makamai suka kai hari a makarantar a ranar juma'a ko da yake wasu ɗaliban sun samu sun arce gwamnati da maharan suna tattaunawa akan makomar yaran a cewar malam garba shehu mai magana da yawon shugaban najeriya muhammadu buhari a jiya talata zababben shugaban amurka joe biden ya ce ya faɗa wa shugaban 'yan republican masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell yayin wata hirar waya cewa ko da sun saba akan abubuwa da dama amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa mcconnell da yake bayyana amincewarsa ga nasarar biden ya faɗa a jawabin majalisar dattawa a jiya talata cewa ƙuri'un wakilai 306 da biden ya samu a kan ƙuri'u 232 da trump ya samu ya tabbatar da ikirarinsa na samun wa'adin shekaru hudu a fadar white house masu sauraro a nan mai ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aiki mu ɗauki da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri kafin mai sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai martaba lamidan adamawa dr muhammad barkindu aliyu mustapha bisa rasuwar tsohon galadiman adama alhaji murtala aminu hakanan muna ta'aziyya ga alhaji bashir tukur da sauran dangi bisa wannan rashi yanzu a madadin baba ya makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma ci bahiro jiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa salamu alaikum